Amma alaika salam. Yawwa salo. Ya gajiya. Ya gida. Ya ala haƙuri. Amu. Amu. Mun gode. Allah ba da Allah ba da lada. Allah ya saka da Mun gode. Mun gode. Huta lafiya. Mun gode. Mun gode. Allah ba da lada. Salo. gani. wanda ka sani da wanda baka sani ba haka zai zo ma ta'aziyya kaga haka rayuwa take wata rana da kai wata rana babu kai ha ah. ali assalamu alaikum sannan ku da ku sannan ku da ku ku sannan da na gajiya malam lafiya da nan sai da jana da gari na daya ayo Allah lafiya ne kai wayannan al'umma ina ka samu su ranka wallahi suka ka saki kanka ranka kai dade kake kake tagumi eh? ranka ya dade kana tagumi ko zagin sa na kai na ce ko zagin mai gida na kai me ya kawo haka me ya kawo haka kai kuma mana? kai kai kai kai kun ashir ashir ya bakinka a gaban hukuma kake anan nan gundumar gundumar mu ce nan kai haka mu kai da kai ai wannan gaisuwa suke yi a gaisuwa suka zo haka muka yi da kai to daga akwai matsala ba ka ga yan labai yan uwansa ne kai eh, kai da wa ke nuna da yatsa a'a shi nake nuna dakwa dan uwan na shi nake nuna wanka ne eh yayan mu ne a haka da ka kauye muka zo mun zo ta hiji mamu nawa kace nawa ne suka biya mm, ka ce karo ina kun madalla hmm. to yanzu zaman wa'annan dole sai an biya haraji su ma dan hakimi in yazo ya gansu to ba zai ji daɗi ba gaskiya ne ranka Allah ya baka nasara baki ne wa'annan ba san ana wani abu sakamakon ya tare ina rago jama'a gari ah, ai ranka da ina ganin sun ga alamun babu abinci ne shi yasa duk suka tafi ne sun zo kowa ya zo tafiya to ina abin da ke biya harajin kai tantama kasar ka ce nan tashi kai tashi kai ma shi me wannan Allah me wannan a'a kai hakuri wai ka rike ka ka rike wannan kwana nawa a'a mun ka sani yana bai kuma kai

kima hannunka kima hannunka kima hannunka